a ranar da ya ce min za cire wannan kafa ji nake kamar na samu biza zuwa aikin maka sunana muhammadu sani idris wanda aka fi sani da moda da a wannan lokaci ana wanke min kafa da hannuna wannan ina sanyawa ina cire jijiyoyin kafa da suka mutu ina tsinke su haka ina zubarwa ba ina daga kafar ina so kamar zai tafiya ba na ma iya yin tafiya tun da ɗauka ta ake haka kamar jariri a wannan lokaci na ji daɗi da farin cikin cewa za a cire kafar amma na ce wace rana ranar talata kenan muka yi magana ce jibin Allah ya kai mu alhamis za a yaki a kafar to wallahi sai gani nake kamar ranar alhamis din ba za ta yi ba saboda ina so in yi bacci sai na daga kafafuwa na guda biyu na dora su fuskan bango a cikin daki sannan na baccin da na samu kuma minti goma zuwa sha biyar ko ashirin to komai dare na farka sai kuma gobe idan Allah kai mu a wannan rana alhamis na yi bacci na mance da asubahi ranar juma'a cewa an cire min kafata so da na tashi zan miƙe akan gadon asibitin sai na fara sauka da kafar da aka yanke so sai na faɗi sai na sa kafafuwa na guda biyu na ɗaga hannu na addu'a ga Allah yau ya kai ga jiya zuwa watanni da suka wuce baya an kai lokacin da shike ba na iya yin baccin ba na wani gashi yanzu an cire man mance da laluran da nake ciki to saboda haka rayuwa ta babu wani abin da ta canza tun da bai hana ci ko sha ba da babu sani moda Allah ya samar da shi ya rene har ya zuwa shekara hamsin da wani abu din ya wadata ne da gidan da nake ciki ya bani iyali ya ɗaukaka ni daga cikin al'umma wadda ta sanayya wadda za a ce a gawa ne to yau kuma ga yadda ya mai da sani to wajen wa zan kai wani gaba